dajin departamentin balayar dai akwai matsaloli da yawa matsalolin shine bisa kan itatuwa da namun daji da tabki bisa itatuwa kuna gani ko ina ana ta tsara itatuwa bayan wannan kuma kamar wuri da akwai ke shine mutane suna so kuma hallo su sare su yi gonaki don wuraren nan ne kawai suke ba da amfani to wani lokacin an sare su kuma ba bari wanda za su sa wurin ya rayuwa kuma sai ka gani wurin ya komo hoko wajen namun daji kana gani yanzu babu ma namun daji ko zabon daji yanzu babu ma shi kenan ana bari itatuwan nan a bari wurare inda za su rayuwa kana gani ba za su kare ba gaba da yanzu ake gani tabkuna yanzu akwai matsaloli da yawa akwai wanda wani kyawa ne ya zo ya rihe su gaba dai kenan kifayen nan ba su samu dama su rayuwa nan akwai wanda kasa ne ya rihe shi gaba dai ma tafcin duk wannan matsalan irsin itatuwan nan ne ya kawo wannan abu da kuma damana ba ta zuwa kamar aka sani na da yanzu hanyoyin da ya kamata a ɗauka don a kawo gyara cikin wannan matsaloli ya kamata mutane su koma da itatuwa kowa cikin gonaki shi cikin wurin shi inda nashi ne ya yi kokari ya dashe itatuwa kuma in ana noma ana so itatuwan nan guda-guda wanda suke huta da kansu kal a kashe su a bar su su rayuwa su ne abin da zai kawo canji antuka cikin wannan matsala kamar wajen tabkuna shi ma ya kamata mutane a tashi itatuwan nan wanda suka rihe su wannan a zo a hudda su kuma a yi dashe bakin wurare wanda kasar na yana shiga cikin tafki